al'ummar jihar zamfara na cigaba da tattaunawa akan wata ta baki ta barke tsakanin gwamnan jihar Dauda Lawal da kuma tsohon gwamnan jihar Bello Muhammad Tawalle wanda hali yanzu shine karamin ministan tsaro a tarayyar Najeriya a yan kwanakin ne dai wani gidan talabijin a tarayyar ta Najeriya tattauna da gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal wanda a cikin tattaunawa ta shi ya zargi tsohon gwamnan jihar Zamfara da cewa ana tuhumar shi da hannu akan kalubalen tsaron da ke addabar jihar wanda ya ce da shi ne gwamnan jihar da tuni ya aje mukamin nashi domin a samu damar bincike akan tuhume-tuhumen da ake mashi. Let me say this very categorical. If I were him, I would resign and face all the allegations against me. To sai dai bayan da gwamna ya wannan furucin nan take kuma sai aka je martanin tsohon gwamnan jihar kuma ministan tsaro Bello Muhammad Tawalle wanda a cikin martanin nashi ya wanke kashi da cewa san bayar alaka da sha'anin kalubalen tsaron a sahi ma kokari na ganin an bi hanyoyin da doka nada, domin ganin an samu kwanciyar hankali da dawo tsaro a jihar ta Zamfara wanda har a ciki yake cewa har rantsuwa da alkur'ani mai tsalke domin ya barantar da kanshi da cewa san bayar alaka da kalubalen tsaron wanda ya gwamnan jihar da sauran jagajagan jihar da su ma su irin wannan rantsuwa matukar dai ba su da hannu a cikin kalubalen tsaron. I'm the only governor that swear to Holy Quran that I have no hand or connections with banditry or I am not happy with what is happening. Kalaman dai na wannan shugaban na al'umma yanzu haka sun zama abin tattaunawa tsakanin al'ummar jihar wayanda yanzu haka suke tufa lokacin bakin su akan dambarwar ga abin da wasu su ke cewa. na Abba Mayana daga nan Zamfara abin da nake so in ce dangane da cece kucen da ke faruwa tsakanin Dr. Dauda Lawan Dare da tsohon gwamnan ministan tsaro shine ba cece kucen su muke bukata ba yanzu muna neman haɗin kansu ne domin ci gaban jihar Zamfara sannan tsohon gwamnan ministan tsaro ya sani cewa Dr. Dauda Lawan Dare yana iya kokarin shi ne domin ganin kawo ƙarshen matsalar tsaro cikin jihar zamfara don haka muna neman cewa ya ajiye duk abin da ya kamata ya ajiye ya ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari don ganin ci gaban jihar zamfara ni mazauni ne a ƙaramar hukumar bakura e to tsakanin da allah mu dai mu da kake gani na mu ne an ga muka ni gwamna to sai gashi kuma mun ga ya ɗauko wata hanya wadda bai dace ba a ce ya bi wannan hanyar na cewa yana shiga gidajen kafafen watsa labarai na yana cewa ana ganin laihin wani ana suka wani yanzu ba lokaci bane na siyasa sunana bello husaini to abin da ya kamata yi su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfi su zo su yaƙi matsalolin da ake ciki in sun kai duba da yanayin makarantunmu nomanmu kiwonmu zaman lahiyarmu mu'amalolinmu da mu jihar zamfara sai dai a zo a ci albarkacin mu amma yanzu gashi mu ka nema ga wasu shi kuwa detective awolu baladur mai iya kwararren masani kan sha'anin tsaro kuma mai lambar karama akan sanin tsaro ta QA a tarayyar Najeriya cewa yi kamata yi a haɗa karfe da karfe domin ganin an magance ƙalubalen tsaron da ke addabar jihar ta zamfara da ma sauran yankunan ƙasar. dangane da dambarwar wadda take faruwa tsakanin Bello Matawalle karamin minista da kuma dauda lawan gwamnan jihar zamfara abu ne da bai kamata a dinga saka harkokin siyasa a cikin tsaro ba saboda harkar tsaro tana tafiya da abubuwa guda biyu akwai abin da ake kira responsibility akwai abin da ake kira authority in aka ce responsibility aikin da ya kamata jami'an tsaro su shi aka ya kamata su aikata shi kuma authority ba za su iya yin aikin ba har sai sun samu umarni to umarnin ya hada da abu uku ya hada da ba su kayan aiki isassu ba su welfare abin da ya kamata a ba su na welfare din su ya hada da kuma rashin sanya musu baki a cikin gudanar da harkarsu kuma idan har ana sanya musu baki a cikin harkar tsaro to ba za a samu biyan bukata ba duka da rabin labon da gwamnan jihar ta zamfara zan lawal da tsohon gwamnan jihar bello muhammad tawalle kuma karamin ministan tsaro ke yi na zuwa ne a dai lokacin da jami'an tsaro a taron najeriya ke ta bayyana irin nasarorin da suke samu akan yakin da suke da yan ta'adda a jihar ta zamfara kwanaki kaɗan bayan da babban hafsan hafsoshin najeriya janar kirisofa musa ya ziyarci jihar ƙarƙashin wani sabon yaƙi da yan ta'addar da aka yi wa lakabi da suna fansar yamma ƙarshen rahoton kenan abdulrazzaq bello Kaura, sashen hausa na murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya